يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشيل درسي نظري darasi na 298 a بلوغ المرام na ibn hajar al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabun nikahi za mu karanta hadisi na bakwai da na takwas insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan kallo kafin aure an mabaru ƙablan nikahi وعن جابر بن عبد الله عن بو حديث من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الله يبقى مسح يرداد شيد ما يفنسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يتي من زعم الله يتي إذا خطب أحدكم المرأة idan ɗayanku ya nemi mace da aka ce ba ana nufin nema idan wani daga cikinku ya nemi auren mace fa'in a an yanzura minha to idan zai iya kallo game da ita ma ya uhu to akwai ila a wani littafin ba a sa ba an min ha. ila ma ya uhu ila nikahiha idan zai iya kallo game da ita wannan mata wato jikinta abinda zai kira shi zai karfafa masa ya aure ta falyaf'al sai ya aikata idan mutum ya nemi auren wata mace inji annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai iya kallo game da jikinta abinda zai sa shi abinda zai kira shi ma ya da uhu wato abinda zai karfafa masa ila nikahiha zuwa ga aurenta falyaf'al sai ya aikata rawahu ahmad al'imamu ahmad ya ruwaito yana mujallar na uku shafi na 334 sa al-musnad yadda ya taho cikin uh, al-musnad jabir ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka wato hadisin akwai ragowar shi amma shi ibn hajar bai kawo ragowar ba ya dai bayyana maganar mazan Allah amma shi jabir ya ci gaba da cewa fakakwabtu jariyatan min bani salima sai na nemi wata budurwa a kabilar banu salama fakuntu akta bi ulaha sai na kasance ina ta ina buya ma ita wannan budurwa hatta ra'aitu minha har sai da na gani ta jikin ita wannan budurwa ba'da ma da'ani ila nikahiha wani abin da ya kira ni har ya kai ga aurenta wato abin da ya karfafa min wa tazawwajtu har sai na aure ta wannan shine ragowan hadisin al-Imam Ahmad wato Jabir yana cewa a lokacin da ya ji wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da ita ya nemi wata budurwa kuma ya aikata abin da annabi ya faɗa ya dinga ƙoƙari sai da ya ga wani abu game da ita budurwan abin da ya ƙarfafa ma sha'awar ya aure ta kuma ya aure ta ɗan mu ci gaba cewa abu dawud kuma al'imam abu dawud ya ruwaito hadisin yadda hadisin ya zo yana babun fi rajuli yanzuru ila almar'ati wa huwa yuridu tazwijaha wa huwa yuridu tazwijaha mutum ya ga mace yana da nufin ya aure ta karkashin wannan babi al-imam abu dawud ya kawo hadisin jabir jabir yake fa qatabtu jariyatan sai na nemi wata budurwa fa kuntu atakhabba'u laha sai na dinga buya ina kallon ita wannan budurwa wato sai ya buya sai ya kalli ita wannan budurwa ita ba ta sani ba hatta ra'aytu minha ma da'ani ila nikahiha har sai da na gani game da ita wannan budurwa wani abu da ya kira ni har ya kai ga aurenta wa zawujiha fa tazawwajtuha sai na aure ta hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2084 wato hadisin ya inganta yasa ibn hajar yace wa rijaluhu siqatun marwaitan hadisan marwaitan hadisin malamai da suka rawaito hadisin amintattu ne wa sahahahu al-hakim kuma al-imam al-hakim ya inganta shi yana al-mustadrak hadisi na 2743 لتاتي المستدرك جابر فخطبت امرأة من بني سليم كذا آه، لتاج المسند يتي فخطبت جارية من بني سلمة مع لتاج المستدرك يتي فخطبت امرأة من بني سليم لا بتبتر جابر يعني متبدر رواه kuma ya aikata abin da annabi ya faɗa fakuntu a takhabba'u da hafi usulin nakali. jabir ce saboda haka sai na dinga ɓuya ina kallon ita wannan budurwa ina ɓuya a tsakankanin itatuwan dabino saboda larabawa unguwanni-unguwanni suke da su saboda haka jabir sai ya tafi hanya cikin itatuwan dabino sai ya ɓuya yana kallon ita wannan budurwa har hace yace hatara ra'aitu minha ma da'ani idza nikahiha har sai da na gani game da ita wannan budurwa wani abu na halittarta wanda ya kira ni har ga aurenta fa tazawwajtuha sai na aureta hadisi yana silsilatu sahiha hadisi na 97 wata wannan hadisi na Jabir ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni idan ka taba ahadukumun mar'a fa'inis ta a an yambura ha, idan mutum ya nemi mace annabi ya ce idan zai iya ya samu damar ganin wani abu game da jikin ita wannan budu'in mace abinda zai iya sanya shi ya aure ta mazan Allah ya ce fal yaf'al sai ya aikata ce yace walahu shahidun kuma hadisin jabir yana da wata riwaya da take zama shaida ga gare shi inda turmizi, wannan riwaya tana sunanin turmizi, wan nasa'i da sunanin nasa'i anil mubira an samu sahabi na biyu shine al-mubira bin shu'ba Allah ya kara masa yarda hadisin al-mughira bin shu'ba yana sunan tirmidhi da sunan nasa'i lafazin da yazo a cikin sunan nasa'i yana babu ibahatin nadari ila al-mar'ati qabla tazwijiha al-imam nasai ya ibadi halalci mutum ya kalli mace kafin ya aure ta sunan babin kenan halal ne mutum ya kalli mace kafin ya aure ta an al-mughira bin shu'ba kala al-mugira bin shi kuma yace khatabtu in ala ahdi rasulillah na nemi mu wata mace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nabi sai annabi yace min anabarta ilaiha shin ka kalle ta wato al-mujir bin shu'ba ya nemi wata mata yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son auren ita wannan mata sai annabi ya masa tambaya ka kalle ta kuntu la nace ban kalle ta ba kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fanzur ilaiha ka je ka kalle ta daga nan ma an samu umarni manzo Allah ya ce ka je ka kalle ta fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma saboda kallon da za ka yi shi ne mafi dacewar abin da zai dawamar da soyayya a tsakanin kai da ita hadisin yana sahihu sunanun sa'i hadisi na 3,235 wannan shi ne lafazan alimamin sa'i to alimamin turmizi kamar yadda shi ibn hajjar ya faɗa shi ma ya rawaito hadisin yana babu ma ja a fi nabar ilal al bayan al-imam ya kawo hadisi sai ce wa kad zahaba ba'd ahli al-ilmi ila hadha al akwai malamai da ke da wannan fahimta kamar yadda kaji hadisin nan ya karantar to malamai suna tabbatar da haka qalu suna cewa la ba'sa an yanzura ilaiha babu laifi mutum ya kalli mace ma lam yara minha muharraman in dai ba abin da aka haramta gani shine wanda zai kalla a jikin ita wannan matar ba wannan ita ce fahimtar alimamu ahmad da malamai magabata da yawa alimamu turmizi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hikimar da ta sa ya ce ka kalli mace kafin ka aure ta annabi ya ce fa innahu ajdaru ajdaru an yuqdama bainakuma kallon ta din shine abin da mafi dacewar ya dawwamar da soyayya a tsakaninku al-imam al-imam turmizi yace ma'anar ajdaru ahara an taduma al-mawaddatu bainakuma kallon mace kafin ka aure ta shi zai dawwamar da soyayya a tsakanin kai da ita to hadisin nan yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1087 ya inganta a sunan nasa'i haka ma sunan tirmizi yana a sunan kubra al-imam al-baihaqi babu nazarin rajuli ila al-mar'ati yuridu an yatazawwajaha yanda kuma hadisin yazo a littafin al-imam al-baihaqi a sunan kubra al-mughira bin shu'bah ya ce kafaftu imra'atan na nemi auren wata mace fa zakartuha li rasulillah sai na bayyana al'amarin ta ga manzon Allah al-mughira bin shu'ba ce sai na gaya ma annabi na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matar da na gani ina so zan aura fa qala li sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce min hal nazarta ilaiha shin ka dubi ita wannan matar matan kuntula nace ban duba ba ban kalle ta ba kala sai ce fanzur ilaiha ka ce ka kalle ta fa innahu ahara maimakon ajdaru yanda ya taho a sunanun nasa'i da kuma sunanun tirmidhi fa innahu ahara an yu'dama bainakuma shine mafi dacewar abin da zai dawwamar da soyayya a tsakanin kai da ita al-mughira bin ya yace fa ataituha sai na je gidansu tunda annabi ya ce in je in dube ta in je in kalle ta sai na je gidan wa ha na tarar da iyayenta suna gidan wa hiya fi khidriha ita kuma tana cikin wato labule da aka killace mata larabawa suna da wannan al'ada idan budurwa ta girma to sai a mata wani labule a gefen ɗaki nan za ta rika zama ita tana cikin wannan wuri da aka killace shi na kira alhido da almugira bin shi'uba ya shigo to ga iyayenta ya ce sai na ce ina rasulallah a marani an anzura ilaiha yana gaya ma iyayenta ya ce manzo Allah ya min umarni in zo in kalli yarku kada ya ce fasakata sai suka yi shuru ce min komi ba wa hadisin yana sunan ibn majah babu nazar ila almar'ati idza arada an yatazawwajaha a littafin sunan ibn majah kuma al-mughira bin shu'ba yace faka annahuma kariha sun yi shiru iyayen shine sai ya ce to alamar dai ba su so hakan ba su ba su so a ce in zo in kalli yarsu ba فرفعت الجارية جانب الخدر ita wannan budurwa tana cikin wannan labulan wannan shamaki da aka yi mata sai ta daga da ta daga sai ta ce uharriju alaika in kana rasulullahi amarka an tanzura ilayya lama nazarta ce ina hada ta da Allah in dai ba annabi bane yace ka zo ka kalle ni to karka yi daga kalle ni wa in kana rasulullahi lam ya'muruka an tanzura ilayya fala tanzur in dai ba manzon Allah ne yace ka zo ka kalle ni ba to karka yi daga kalle ni amma idan shi yace maka to babu laifi wato ya zama yarinyar ma ta fi karfin imani akan iyayenta saboda haka da jin haka kawai sai ta wada ma kizaninta shi ne gaba fa na barku ilai na zo sai na kalle ta su mata zawwatu ha sai na aure ta in ji almugira bin shuba shi ne sai ya ce abin nan da annabi ya faɗa sai ya tabbata saboda shi annabi ya ce wannan kallon da za ka yi mata shi ne wanda zai dawwamar da soyayya a tsakaninku saboda su larabawa tun a jahiliya suna da al'ada na rufe al'aura suna da kunya saboda ka mace in dai don ka ganta haka ne kawai ka aura ba mamaki a lokacin da ka ga tsiraicinta za ka kita ne sa manzon Allah ya ba da damar mutum ya kalli mace kafin ya aure ta shine al-mughira bin shu'ba yace fama waqa'at indi imra'atun bi manzilatiha duk matar da na aura daga baya ba matar da ta yi albarka irinta walaƙar ta zawwatu saba'ina shi ne sai ce kuma mata saba'in na aura jan mubira bin shuba mata saba'in na aura sai kana fama da biyu ko ɗaya yanzu zubo yace mata saba'in a wata riwayar ma ya yace au bib'an wa saba'i na imra'a ya ce ko saba'in da doriya a wata riwaya hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1523 kuma hadisin yana al-musnad da kuma sunan darimi yana silsilatu sahiha hadisi na 96 kamar yadda ibn hajar ya kawo su a jera a nan haka albani ya jera su a cikin silsilatu sahiha ga hadisin jabir ga hadisin al-mughira bin shu'ba to akwai hadisin da shi kuma Anas ne ya bada labari game da shi al-mughira din dan duk waɗannan riwayoyin da muka karanta al-mughira bin shu'ba da kansa yake bada labari to akwai hadisin da shi kuma Anas ya bada labari game da al-mughira din anas shi ma sahabi ne amma anas yaro ne anas ya ce innal mugira bin shu'ba khataba imra'atan al mugira bin shu'uba ya nemi wata mace fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce izhab fanzur ilayha ka je ka kalli wannan matar fa innahu ahra an yu'dama bainakuma shine mafi dacewar ya dawwamar da soyayya a tsakaninku ana sai ce fa zahaba sai al-mughira bin shu'ba ya tafi wa nazara ilaiha ya kalli ita wannan mata fa zakara min muwafaqatiha ana sai ce al-mughira yana ambaton wato dacewar da ya samu ta dalilin auren ita wannan mata ya dace da rahamar Allah hadisin yana sahihu sunan ibn majah babu nazari ila almar'ati idza arada an yatazawwajaha hadisi na 1523 ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal na 29 shafin 354 yana cewa wa shari'u qad abaha shari'a ta halatta yace bal ahabba lahu an-nazar ila maktuba ba ma an halatta ba an so kai musulmi idan za ta auri mace ka kalle ta me yasa aka ce an so kaga hadisin Jabir umarnin annabi ya tabbata a hadisin al bin shu'ba umarnin annabi ya tabbata sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga anan ba wai maganan al-ibaha bane maganar al-istihbab ne tsakanin al babu da al saboda annabi yayi umarni manzo Allah ce ka je ka du ka kalle ta wa yadullu ala annahu idza arafaha da an-nikah dama al-wud Ibn ibnu ya ce, duk waɗannan bayanai na annabi suna karantar da mu idan ka san mace kafin ka aure ta to soyayyar za ka fi dawwama akan a kawo maka matar da baka taɓa kanninta ba To annan nikaha yasihu wa illam raha. amma auren yana inganta koda baka kalli mace ba koda baka kalle ta ba ka aure ta auren yana halatta amma annabi ya bayyana hikimar da ta sa aka ce ka kalle ta me hikimar manzon Allah ya ce soyayya za ta fi dawwama tsakaninku saboda ka kalle ta ya ci gaba ya ce wa inda ibn majah a riwaya ta al'imam ibn maja wabni hibban kamar misali a littafin ibn maja yana babin nazar ilil mar'a wannan ya zo ta hadisin sahal bin abi hasma an muhammad bin maslama muhammad bin maslama so kun ga sahabi na uku kina. wancan hadisi na farko jabir hadisi na biyu al-mughira bin Shu'uba. hadisi na uku fa hadisin muhammad bin maslama shi sa ce inda ibn maja wa ibn hibban min hadisi muhammad bin maslama al-ansari wato a cikin sahaba annabi akwai masu suna muhammadu sun kai mutum 134 cikin sahabban manzon Allah masu suna muhammad muhammad sun kai 134 wannan ka gani a littafin al si fi tamyiz sahaba na ibn hajar mujallad na biyar shafi na saba'in. so muhammad bin maslama yana cikin manyan sahabbai waɗanda tun kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya musulunta ya musulunta tun annabi yana makka yana cikin musulman madina na farko manyan musulmai su kaga kenan dama can sunan shi muhammadu ba wai an yi wa annabi takwara da shi ba ne yana da kyau mu sani tun kafin annabi ya bayyana akwai sunan muhammad akwai sunan muhammad tun kafin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda ibn hajar a littafin fathul bari mujallar na shida shafin 556 ya yi magana a kai ya kirga ma waɗanda suke da suna muhammad jami'ul ladina tasammau bi muhammadin qabla wiladati muhammadin kafin ma a haifi annabi muhammad waɗanda suke da suna muhammad ya ce mutum goma sha biyar ne kafin ma a haifi manzon allah so kaga akwai wanda ke tunanin daga kan annabi muhammad aka fara samun suna muhammad wannan ba haka ba ne akwai masu suna muhammad tun kafin zuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam to shi muhammad bin maslama yana cikin waɗanda ke da suna muhammad ba wai saboda an yi masa takwara da annabi muhammad sunansa ke na tun asali babban sahabi ne to amma in kana neman sunan da babu mai irinsa kafin zuwa manzon Allah ne Ahmad Ahmad shine sunan manzon Allah babu mai irin sa'in in banda annabi muhammad saboda akwai hadisin da ya zo cikin musnadul imam ahmad hadisin sayyiduna ali bin abi talib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce u'titu arba'an lam yu'tahunna ahadun min illa. manzo Allah ya ce an min kyautan abu hudu waɗannan abubuwa guda hudu ba a taɓa ba ma wani annabin Allah ba sanu ya ce u'titu mafatihal ardi an bani mabudin duniya mabudai duniya Wani hadisin ya zo cikin sahih bukhari yana babu salati ala shahid inni u'titu mafatiha khaza'inil ardi an bu an bani mabudai na taskokin duniya to malamai sun yi ta sharhi kan waɗannan mabuɗai Allah ya ba mu annabi Muhammad mabudai na taskoki idan aka ce mabudai na taskoki na arziki ke to yaya mabudan nan suke zaka gani cikin sharhohi da aka yi ma hadisin kamar fathul bari kamar umdatul qari a littafin umdatul qari mujallal 8227 al-imam al-aini yayi kokarin fassara waɗannan mabudai na taskoki waɗanda Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-khattabi yana cewa wannan mu'jiza ce ga annabi Muhammad wannan kalma ta manzon Allah mu'jiza ce annahu utiya mafatih khaza'in al-ardi ah, li ummatihi ba'dahu wanda ya shafi sa. to sai zama an samu fassara daban-daban daga cikin malamai akwai wanda suke cewa duk wani mai mulki duk wani mai mulki mai karfi a duniya a bayan rasuwar manzon Allah taskarsa sai da ta zama ta musulmai duk wani mai mulki saboda haka sarkin rum sarkin farisa duk wasu masu mulki masu ƙarfi a duniya dukiyar da suka tara sai da aka waye gari dukiyar ta dawo hannun musulmai saboda wannan kalma ta manzon Allah to kuma akwai waɗanda ke ganin arziki ne da Allah ya ɓoye a ƙasa yanzu misali za ka ga duk ƙere-ƙeren da ake to akwai buƙatar man fetur man fetur yana sarrafa su idan bature zai iya ƙere-ƙeren duk abin da zai ƙera to sai da man fetur kafin ƙere-ƙerensa zai yi tasiri sai Allah ya ɗauki man fetur sai ya ba wa musulmai wannan yana daga cikin shi yasa al-imam khattabi yace mu'jiza ce tun a zamanin da mu'jiza ce kuma har yanzu mu'jiza ce saboda ka Allah bai bar al'umar annabi a talauce ba idan an ba da wata dukiya to zaka samu mabudinta yana wajen musulmai su malama sun sharhi kai da yawa kamar al-imam an-nawawi cikin sharh sahih muslim juz'i na 15 shafi na 59 وفيه وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله الإمام النووي يتي وانا حديثي ينا لو كده معجزوزي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض فدوب أبين دا الإمام النووي يتي فدا ya fi shekara 500 da wuce da rasuwa ya ce abinda annabi ya faɗa mu'jiza ce saboda annabi yana ba da labari cewar al'ummarsa su za su mallaki taskar ƙasa sai cewa kaduwa ka a zalika kuma hakika hakan ya tabbata to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirga kyautar da Allah ya mishi bai ba ma wani annabi ba yace abubuwa guda hudu na farko yace an bani mabudai na taskokin duniya sai yace na biyu wa summitu ahmada an kira ni da suna ahmad su kaga wannan ya zama khususiya ga manzon Allah saboda annabi ya ce an min kyautan da ba a taba ma wani annabi ba ya kirga ya ce na farko an bani mabudai na taskoki na duniya na biyu summitu ahmada an kira ni da suna ahmad wa ju'ila turabu li tahura kuma an sanya ƙasa ta zama abin tsarki gare saboda babu annabin da Allah ya halatta mishi taimama sai annabi Muhammad wa ju'ilat ummati khayral umami sai manzo Allah yace na hudu Allah ya saka al'umma ta ita ce mafi alkhairi cikin al'ummomin duniya gaba daya so waɗannan su ne abubuwa guda hudu so idan ka ce babu mai sunan ahmad kafin zuwan manzon Allah kayi gaskiya saboda ga hadisin manzon Allah hadisin yana da sahiha hadisi na 3939 kaga ya dace da aya ta shida ta suratu safi wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati Wa ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد سيزوج cikin القرآن don haka yasa sunan ahmad shine yake banta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan aka ce sunan muhammad akwai waɗanda suke da shi to wannan hadisi da muke magana a kai, wanda shine sahabi shine sahabi na uku muhammad bin maslama al-ansari ibn hajar ce hadisinsa yana sunan ibn maja yanda hadisin ya zo a sunan ibn maja don in ta lura shi ibn hajar bai kawo hadisan ba illa kawai yana yana mana al'ihala sai ya ce hadisi na kaza yana kaza yanda hadisin ya zo cikin sunan ibn maja muhammad bin maslama sahabi ne mutumin madina ya ce khatabtu imra'atan na nemi wata mata faja'altu atakhabba'u laha sai na dinga buya don in kalle ta hatta nazartu ilaiha har sai da na samu daman kallon ta din fi nakhlin laha a wata gonar dabino ita matar tana da gonar dabino faƙila lahu sai aka ce mar a taf'alu haza wa an ta rasulillah kake ɓuya a cikin gonan dabino kana da yaƙen mace alhali kai sahabi ne sai ce sami ta rasulallah na ji manzon Allah ya ƙuda yana cewa idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbata imra'ati idan Allah ya jefa tunanin neman wata mace a zuciyar mutum fala ba'sa an yanzura ilaiha to babu laifi idan mutum ya kalle ta hadisin muhammad bin maslama shi ma ya inganta yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1522 kuma hadisin yana sahihu ibn hibban babun fi zikr al-ibahati lil mara an yanzura ilaiha qabla al شين حديثي ندبو حدود عربعين دبو الصحيح ابن هبان سليمان بن أبي حسمة شي يباد الأبار حديثي يتي رأيت محمد بن مسلمة يطارب ام ابنة الضحاك على إنجار من أناجير المدينة يبصرها سليمان بن أبي حسمة يتي ناقا محمد بن مسلمة yana ta ƙoƙarin sai ya ga wata mace yarinyar abbahaku saboda haka sai yana hawa jinka yana hawan jinka don dai ya kalle ta shi ne suleiman bin abi hasma sai ya mar magana ya ce a tafi haza wa an ta sahibu rasulillah ka hau jinka saboda za ka kalli mata kai sahabi wato yana ganin abin da wannan mutum ya bai kyauta ba kana sai ce na'am kware kuwa abin da yasa nake haka sami'tu ita rasulullahi yaqul na ji manzon Allah yana cewa idza alqa Allahu fi qalbi imra'in fi fitbatil mar'a idan Allah ya sifa tunani na neman wata mace a zuciyar mutum fala ba'sa an yanzura ilaiha babu laifi idan mutum ya kalle ta a littafin a sunan kubra na alimamul bai haƙi alimamul bai haƙi ya kawo sunan ita wannan matar ana kiranta subaitatu bintu buhaki subaita subaitatu shi muhammad bin maslama yana son ita wannan matar saboda haka sai har yana hawa jinka saboda ya kalle ta a littafin al-mustadrak na alimamul hakim akwai hadisin sahal bin abi hafma yace kuntu jalisan ma'a muhammad ibn maslama wata rana ina zaune da muhammad bin maslama shi wannan sahabi famarrat ibnatu bahaki bin khalifa sai ga yarinyar abbahaku bin khalifa ta zo wucewa faja'ala yutariduha bi basarihi sai muhammad bin maslama yana ya bita da kallo yana ta kallanta fakultu ni kuma sai ne to kana zaune da malami sai kuma gashi yana kallon mata to kaga ai gwamma a wa malami na shi ne shi suleiman bin abi hasma sai abin ya bata mai ne ce subhanallah subhanallah taf'alu hada yana ga wa malami yanzu kai kana haka ka ringa kallon mace wa anta sahibu rasulillah kuma kai sahabin manzon Allah ne sai ya ce to akwai hadisi inni sami'tu rasulullahi Na ji manzon Allah yana cewa idza alqallahu khitbata imra'atin fi qalbi rajulin idan Allah ya jefa tunanin neman wata mace a zuciyar wani mutum fala ba'sa an yanzura ilaiha babu laifi idan mutum ya kalle ta hadisin yana al-musnad sahal bin abi hasma nan ma ya ba da labari ra'aitu muhammad ibn maslama da imratan bi Na naga muhammad bin maslama yana kallon wata mace ya kura mata ido sai nace ilai ilaiha yanzu ka kura ma wannan mata ido wa anta min ashabi muhammadin alhali tana cikin sahabba annabi muhammad saboda ai kallon mace ka kura mata ido haramun wanda kowa ya sani yaya kai sahabi zaka kura wa mace ido haka shine sai yace inni sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana cewa idan alqa azza wa jalla fi qalbi imri'in khitbatan li imra'atin fala ba'sa an yanzura ilayha idan Allah ya jefa tunanin neman wata mace a zuciyar mutum babu laifi don ya kalle ta su kaga mun samu sahabbai mutum uku to sai hadisi na ƙarshe wali muslimin ya ce a riwaya ta al'imamu muslim kuma an abi hurairata an karɓo hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda kama shi abu huraira ba wai abin ya faru da shi ba ne shi ma yana ba da labarin wani sahabi ne annan nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi qala li ya taɓa gaya ma wani mutum ta tazawwaja imra'atan wanda ya nemi auren wata mace a nazarta ilaiha shin ka kalle ta qala la yace ban kalle ta ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace izhab fanzur ilaiha ka je ka kalle ta su kaga an samu sahabbai mutum hudu kuma duk hadisan nan ingantattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihu muslim babu nadbin nabari ila wajihil mar'ati wa kaffaiha mustahabi ne a kalli fuskar mace da tafukan hannuwanta liman yuridu tazawwujaha ga wanda ke son ya aure ta shine hadisi na 1424 amma hadisin yanda yazo daga Abu Hurairah abinda abu huraira ya faɗa kuntu inda nabi na kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun sai wani mutum ya zo mar fa'akbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar ya bashi labari yana son zai auri wata mace tana cikin musulman madina fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah ya ce ana barta ilaiha shin ka kalle ta kala la ce a kala sai yace fazhab fanzur ilaiha ka je ka kalli ta wannan mata fa inna fi a'yunil ansari shay'an saboda idanun musulman madina akwai wani abu a ciki fata annabi ya ce je ka kalle ta saboda a idanun musulman madina akwai wani abu kenan wanda yake neman auren Al muhajir ne mutumin makka ne yake neman auren wata mace daga cikin musulman madina shi na annabi yake gaya masa wani sirri wanda shi bai sani ya ce ka je ka kalle ta su matan madina ba irin na maka ba ne a idanun matan madina akwai wani abu akwai riwayar da ta zo riwaya ta biyu ita ma tana sahihu muslim sai ya ce na'am qad nadartu ilaiha ya ce na'am ya rasulullah na kalle ta kala sai annabi ya ce ala kam tazawwajta ha sadaki nawa aka maka wajen aurenta kala sai ya ce ala arba'i awaqin uqiya hudu ne kuma idan aka ce uqiya ana nufin dirhami 40 da ka dirhami 40 sau hudu kaga dirhami 160 kudin yayi yawa shine sai annabi ya ce ala arba'i awaqin yanzu har ukiya hudu dirhami sittin ka annama tanhituna fidda min urdi hazal aljabal wanzu Allah ya ce kamar a jikin wannan dutsen kuke zuwa kuna sassako azurfa kaga annabi yana faɗa kenan wato kamar sassakan azurfa ake a fili zuwa kawai ake a ku zo kuna ba da sadaki haka annabi yana faɗa saboda ya ji sadakin yi yawa shine sai manzo Allah ya ce ma inda na ma ka to mu ba mu da abin da mu baka gudunmawa in ji annabi ba mu da abin da mu baka gudunmawa a yanzu walakin asa annaba afraka fi sai bu minu sai dai ba mamaki mu tura ka wani yaki idan an tura ka yakin mai yawa ka samu ganimar da za ka biya sadakin kaga annabi da yana gaya ni je ban da abin da zan baka ka biya wannan sadaki amma ka jira ba mamaki in yaki ya taso a tura ka ka samu ganima shi na abu hurairu ce fa ba'asa ba'fan sai Allah ya tura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wani ayari na banu absi aka tafi wani yaki fa ba'asa zalika ar-rajul fihi alamar dai mutumin ya auri matan amma dai sadakin yayi yawa annabi yake ta faɗa akai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi kaga ya bayyana hikimar da ta sa yace a je a kalli ita wannan matar saboda a idanu ana samun haki a idanu tana yiwa matar tana da wani aibu ta idanunta wanda kai baka sani ba in baka kalle ta ba sai bayan aure sai kai nadama al-imam ya yace kamar yadda annabi ya faɗa yace idanun musulman madina akwai wani abu to anan shine ce sigarun akwai malaman da suke cewa idanun musamman madina kanana ne ba su da girma wasu kuma suna cewa zurka wato idanun nasu akwai launin gudu akwai wani launi wanda idanunsu shi yasa manzon Allah ya ce je ka kalla dan wani ba zai so shi ba to waɗannan su ne hadisai da shi ibn hajar ya kawo yana magana akan hukuncin kallon mace kafin ka aure ta ko ba su kadai bane akwai hadisi guda da ya bari shine hadisin Abu Humaydin As-Sa'idi Al-Ansari shi ma hadisin sa ya inganta yana sahihul Jami' Sagir hadisi na 507 hadisin Abu Humaydin As-Sa'idi wanda sunansa Al-Munzir bin Sa'din yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza khataba ahadukum imra'atan idan waninku ya nemi auren wata mace fala junaha alayhi babu laifi gare shi an yanzura ilaiha ya kalli matar idza kana innama yanzur ilaiha likhitba amma fa in ya kasance zai kalle ta ne don ya aure ta in fa don aurenta ne yasa zai kalle ta sai manzo Allah ya ce babu laifi sai annabi ya ce wa in kanat la ta'lam ko da ita matar bata san ana kallanta ba manzo Allah ya ce ko da bata san ana kallanta ba babu laifi ka kalle ta to hadisin Abu Humaydin ya zo da ƙarin da babu cikin waɗancan hadisai da Ibn Hajar ya kawo saboda anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ko da ita matar bata sani ba ko da matar ba ta sani ba wa in kanat la ta'lam babu laifi ka kalle ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sharadi sharadin shine idza kana inna ma yanzuru ilaiha li ba, idan niyyarsa ita ce ya aure ta amma in ba niyyarsa bace ya aure ta kallon wannan mata haramun ne gare shi hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da kuma al-mu'jam al-awsat al-mu'jam al-awsat na al-imam tabarani shine hadisin 911 wadannan hadisai duk sun zo da bayani akan abu guda kafin ayi aure akan limaci shine abinda hadisan duk suke karantar da kafin a auri mace a kalle ta don haka wadannan hadisai suna dauke da bayanai masu yawan gaske bayanan suna da yawa amma a takaice abubuwa guda hudu ne abubuwa guda hudu ne za mu yi magana kai insha Allah alhamdulillah abubuwa guda hudu muke fahimta game da waɗannan hadisai na farko shi shine istihbabun mabari. mustahabi ne mutum ya kalli mace kafin ya aure ta sa aka ce mustahabi saboda an samu umarnin manzon Allah an samu umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin waɗannan hadisai kuma misali hadisin abu huraira hadisin al-mubir bin shu'ba a hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka zabi idza khataba ahadukum almar'a fa in istata'a idan mutum yana neman mace idan zai iya kaga nan an baka zabi amma sauran hadisan sun zo da umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda malaman suna suka fahimta shine mustahabi ne wanda ita ce fahimta da tafirin jayi mustahabi ne ga mutum ya kalli mace kafin ya aure ta wanda wannan ya zo cikin sharhun nawawi ala sahih muslim juz'i na tara shafin goma fi da dalalatun li jawazi dhikri misl hadha lin nasiha wa fihi istihbab an-nazar ila wajhi man yuridu tazawwujaha mustahabi ne mutum ya kalli fuskar matar da yake da nufin ya aure ta wanda ita ce mazhabar al-imam shafi'i mazhabar al-imam malik masabar al abu hanifa wa sa'irul kofiyin wa ahmad kaga na masabar manyan masana gaba ɗaya kenan suna tabbatar da ya kamata kafin ka auri mace ka kalle ta jamahirul ulama al-imam nawawi yace akasarin malaman sunna saboda waɗannan hadisai sun ce mustahabi akwai malaman da suke ƙi ba shakka wanda al-imam ya ba da labari cikin sharhin da yayi alkawai iyaku shi ma ya ba da labari a kan an samu mutane waɗanda suke ganin makaruhi ne ka je ka kalli mace kafin ka aure ta fa hada mukhalifun da sarihi hada alhadith al alibabu an ce to don malamin da zai ce makaruhi ne kaga karara ya saba ma hadisin manzo Allah tunda annabi da kansa ya faɗa wa mukhalifun da ijma'il umma kuma malaman suna kaf sun yi ijma'i idan aka ce sun yi ijima'i fahimtar su ta zo daya ala jawazin nazari halal ne ka kalli mace kafin ka aure ta fa huwa ja'izun fi qawli ammati ahli al-ilm saboda haka kallon mace kafin aure ta halal ne akasarin malaman suna sun tabbatar da haka in ma ka samu wani malami wanda yake ganin akwai aibu to za ka samu malaman ba su da yawa ba shakka daga ciki akwai al'imamu mali. malik malikiya ta yadda za a kalli mace kafin a aure ta amma akwai fahimtar al'imamu mali, Adamu jawab Al'imamu mali yana cewa ba daidai bane idan mutum ya ringa bin mace yana farautanta saboda ya ganta Al'imamu mali yana kyamar haka wannan ya zo cikin alkafi littafin ibnu abdul barri wa man arada nikaha imra'atin falaysa lahu inda malikin an yanzura ilaiha wa la yata'ammalu mahasinaha al-imam malik yace idan kana da nufin zaka auri mace to ba daidai bane ka ringa farautan matan saboda ka kalle to wannan fahimta guda ne amma dai abinda mazhabar al-imam malik take rike da shi annahu yanzuru ilaiha halal ne ka kalli mace wa siya siyabuha amma ka tabbata ita wannan matar tana da tufafinta tana sanye da tufafinta ba wai tsirara za ta kalle ta ba wa man abaha min al-ulama an nazar ilaiha inda khitbatiha fa innahu yubihu an yanzura minha ila wajhiha wa kaffaiha an baka damar ka kalli fuskar matan ka kalli tafukan hannuwanta li zalika dhalika laysa alaiha sitruhu fi salatiha yanda mace ke tsayuwa ta yi sallah idan mace za ta yi sallah ba ta rufe fuska ba ta rufe tafukan hannuwanta to haka idan mutum ya zo neman ta ba za ta rufe fuskanta ba ba za ta rufe tafukan hannuwanta ba to wannan gaskiya shine abin da malaman sunna mafi yawa suka yarda da shi saboda waɗannan hadisai da muka karanta mustahabi ne akwai malaman da ke ganin mandub Eh, mubahun akwai bambanci tsakanin mustahabi da mubahun idan aka ce mustahabi in ka yin shi akwai lada saboda haka in kana bukatar auren wata mace sai ka kalle ta kallon da kayin ana rubuta maka lada shi ne mustahabi amma akwai malaman da ke ganin ba lada da za a rubuta maka sai dai a kira shi mubahun halal ne an halatta maka ka kalle ta saboda ka in ka ga dama ka kalle ta in ka ga dama ka bari ba wani lada da za a baka don ka kalle ta wannan yana cikin mawahibul jalil mujallar takwas shafi na goma sha shida kusan duk littafan fitowa sun tabbatar da mustahabi ne illa wani sashi na basabar alimamu malik da suke ganin wato akwai aibu tare da shi wanda kuma abinda hadisai suka tabbatar mana kenan hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana halalcin mutum ya kalli mace idan yana da nufin aurenta wanda annabi ya faɗi wannan ya yi sharaɗinsa sharaɗi ne kana da nufin auren mace kafin aka halatta maka kallanta amma haƙiƙa akwai malaman da suke in kari waɗannan hadisai ɗin ba su kamar alimamu malik yadda muka faɗa kuma za ka samu a littafi umdatul ƙari mujallar na 20 shafin 119 al-imam ya aini yace wa qalat ta'ifatun akwai malamai waɗanda suke ganin ba daidai ne mutum ya kalli mace kafin ya aure ta daga cikinsu akwai Yunus bin ubaidin akwai Isma'il bin Ulayyata al-Asadi akwai al mali. wa qawm min ahalin al har ma wasu daga cikin masu riko da hadisi suna ganin la yajuzu an-nazaru ilal al-ajnabiyya mutlaqan illa li zawjiha rahimin baya halatta wani ya kalli wata mace har abada sai dai mijinta ko dan uwanta maharami akwai malaman da suke da wannan fahimta to amma galibin malaman suna suna cewa duk wanda ke da fahimtar ba daidai ne a kalli mace kafin a aure ta to yana watsi da hadisan manzon Allah ke za ka gaji cikin umdatul qari mujallar na 20 shafin 119 da fathul bari mujallar mujallal 9 shafin 182 sharh an-nawawi ala sahih muslim juz'i na 9 shafin 200 da goma wannan julli tafai ne sharhin hadisi waɗannan malamai suna cewa idan mutum ya kyamaci wannan to kamar yana inkarin abin da annabi ya halatta shi ne ko ba daidai ba ne to sannan kuma ma ai shi kansa annabi ya yi haka duk waɗancan karatu da muka yi umarninsa ne maganarsa ne ko to a aikace shi da kansa ya yi ta ina za mu samu wannan ya zo cikin hadisi muttafaqun alai hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim kuma za mu karanta shi a wannan babin ma ba da dadewa ba insha Allah yana shafi na gaba hadisin sahal bin sa'adin za mu kawo sharhin hadisin amma a yanzu dai zan ba da shi a dunkule misali annan mara'atan sahal bin sa'adin ya ce wata mace ja'at rasulallah wata mace ta zo ga manzon Allah faƙalar sai ta ce ya rasulallah ji'itu a ahaba laka nafsi na zo ne saboda in maka kyautar kaina na zo ne ina maka kyautar ni kaina wato ta kawo kanta kyauta ga manzon Allah kuma wannan ya faru a majalisi saboda kamata tana da tsananin son annabi ta ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi ya rasulullah na zo ne don in kyautar da kaina gare ka ne sahal ya ce fa nazara ilaiha rasulullah sai manzon Allah ya kalle ta fa na nazara ilaiha manzon Allah ya hawar da kallonsa saman matan wa sawwabahu ya saita kallon kaga kenan kallon da annabi ya mata ba wai irin wanda aka saba ba ta ce na kawo kaina kyauta gare ka sahal bin ya ce fa nazar ilaiha rasulullah sai manzon Allah ya kalle ta fa fa'ada nazara wato daga ƙasa manzon Allah yana hawa sama yana ta sai da yaje sama sawabahu ya saita kallon idan aka ce ya saita kallo duk wanda ke majalisar manzon Allah ya ga idon annabi ya kura ma wannan mata manzon Allah ya kura mata ido sai sahal ya ce summa a ta'a ra'sahu sannan annabi ya koyar da kai kaga annabi ya kalle ta sama da ƙasa sai ya shiru ai an gama to kaga annabi da kansa yayi kallo baya ga cewa yayi umarni kuma ya kalla wannan yasa sahal ya mana bayani irin kallon da annabi ai asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai kallo na biyu na farko idan ka ya fada kan mace to wannan za a ce tsautsayi ne zai ka ɗauke idon to na biyun shine laifi kama wannan sai da mata ce na kawo kyautar kaina sannan sai manzo Allah ya kalle ta kallon kuma ya ƙura saboda halalcin shi wannan kallon ai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan nufinka shine ka auri wannan mata to wannan kallon ba haram bane wannan hadisin yana sahih bukhari babu nazari ila almar'ati qabla tazwiji hadisin sahal bin sa'id sunan babin ma kenan a kallima ce kafin a aure ta yana sahihu muslim yana babu sadaki wanda shi ma ibn hajar ya kawo shi a nan a bayanin sadaki yana hadisi na 1425 shine al-imam nawawi yace fihi dalilun li jawazil mabari liman arada an yatazawwaja imra'atan wannan hadisin sahal bin sa'adin ya samar da hujja ga mutumin da yake son ya auri wata mace ya kalli ita wannan matar Wata ta'ammulihi iyaha ba kuma kallo kaɗai ba sai ya lura da tsarin jikin nata abinda annabi yake nan ba wai kalla kaɗai ba sai ya lura da tsarin jikin nata wannan hadisi ya tabbata da wannan shi da kansa manzon Allah ya aikata haka nan ibnu kudama a littafin al-mughni mujallal na tara shafin 489 wa fi hada hadisun kasira siwa hada ibnu kudama yace akwai hadisai da yawa da aka samu daga annabi wa li anna nikaha aqdun yaqtabu tamlika saboda shi aure kulla shi ake idan aka kulla kamar an mallaka maka ne shi sa wasu malamai ke danganta shi wato ga bauta shi aure ga mace tamfar bauta ne eh, bauta ne ga Allah subhanahu wata'ala babu shakka fa kana lil aqidi an nazaru ila ma aqudi alai saboda haka sai zama kamar ciniki ne don haka yasa da ciniki da aure dukkan su uqudun kulla su ake to duk abin da zaka kulla shi ko akwai bukatar ka kalle shi da kyau don karka sai abin da bai dace ba in kasuwanci ne irin wannan ya taho cikin fatul bari a mujallar da tara shafi na 182 abu na farko ke saboda haka mun samu dalilai waɗanda suke nuna halalcin mutum ya kalli mace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da bata sani ba in dai niyyarka ita ce ka aure ita wannan mata sai abu na biyu ru'yatul maktuba lil khatibi to ita matar fa ita ma tana da damar ta kalli mijin da zai aure ta kware kuwa kamar yadda aka halatta mishi ya kalle ta haka aka halatta mata ta kalle shi Kar ka ɗauka. abin an yi son kai gefen maza ne kawai a'a har mace wanda ya zo cikin bayanin al-Imam Shafi'i yana kitabun muhazzab mujalla na uku shafi na 424 jawabu nazarin mar'atil mahbuba lil kafir ka zo kana buƙatar auren mace saboda ka kana son ka ga fuskanta da kafanka ita ma za ta ce to bari mu ga hannunka da kuma naka kafan wannan ya zo cikin bayanin abu ishaq as-sabi'i rahimahullah yajuzu lil mar'ati halal ne ga mace idza aradat an tatazawwaja bi rajulin an tambura ilai kamar yanda zai nemi kallanta haka tana da damar ta nemi kallon shi li'annahu yu'jibuha minhu ma yu'jibuhu minha an samu hadisin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda sayyidina umar lokacin yana halifa yace ya'madu ahadukum ila bintihi fayuzawwijuha al-qabiha sai na umar yana faɗa shi kawai mutum zai ɗauki yarsa ya aurar da ita ga mummuna ba daidai ba ne ba ta ga mutum ba haka kurun ka aurar da ita shi ne sai na umar ya ce inna hunna na ma hibbuna ai matan su ma suna san abin da kuke so in ji sai na umar me yasa kake son ka kalli mace kafin ka aure ta saboda akwai matar da baka san aura to ai ita ma akwai namijin da ba ta son aure saboda ka yadda ba ka kalle ta ita ma sai ta kalle ka inji sai na umar fa innahu yu'jibuhunna minhum ma min hunna. Hadithin yana kitabul majmu kuma ya zo a kitabul musannaf na al-hafiz abdur razzaq mujallal 6 shafin 159 shine shi mai kitabul musannaf yace ya'ani idza zawwajaha ad-damima karihat fi dhalika ma yakrahu ai abin da sai na umar yake nufi shine idan ka aurar da mace ba ta taba ganin mutumin ba ba mamaki ranar da suka haɗu ta kyamaci mutumin saboda ta auri mutumin da ba irinsa take so ba wa Laha fihi saboda ka a dalilin rashin kallon mijin kafin a yi auren sai a waye gari ta saba ma Allah saboda ta ƙi auren saboda ta tarar da mutumin da ba irin shi take so ba wanda ya zo cikin littafin asunan matalib mujallar na uku shafin dare takwas wa an yanzura kullum minar rajuli wal mar'aci min al'akari ƙablar fitba kafin a yi neman aure shari'a ta halatta namiji ya kalli mace mace ta kalli namiji so kowane gefe halal ne illa dai kawai duk sa'ilin da ka ji hadisi ana maganar maza to karka ɗauka maza ne zalla innahum shaqa'i innahunna shaqa'iqur rijali da maza da mata hukunci ɗaya ne a wajen Allah sai dai abinda shari'a ta bambanta kawai wannan ya zo cikin littafin fiqh da yawa hatta masabar malikiya zakar al-fuqaha'u anna lil mar'ati haqqun nazar ila ar-rajul mace tana da haƙƙin kallon namiji inda iradatin nikahi a lokacin da ta yi nufin inda eh, ta wato ta yi nufin aurensa kama lahul haqqu fi zalika kamar yadda shi ma namiji yake da haƙƙin ya kalli mace wannan zaka ganshi a littafin mawahibul jalil mujalla na uku shafin ɗari hudu da biyar wa zahiru jawazuhu wa lam yatahaqqaq fil man'i ijma'u babu wani malami wanda zai ce maka ai malaman sunna sun ce haramun la shari'a ta halatta mace ta kalli namiji kamar yadda shi namijin zai kalle ta saboda kar a samu nadama bayan aure kuma ya zo cikin minahul jalil a mujallar na farkon mujalladi na hudu da hashiyatul imami da suki mujallar na biyu shafi na 215 haka nan raubatul talibi na imamun nawawi mujallar na bakwai shafi na 20 yana ta shafin kina mujallar na biyar shafi na goma a littafin ka shafin kina qina wal mar'atu tan tanzuru ila rajuli ita ma mace tana da damar ta kalli namiji idan aradat tazawwujahu idan ta yi nufin ta aure shi fa innahu yu'jibuha minhu ma yu'jibuhu minha saboda ka ka gani akasarin malaman sunna sun tabbatar kamar yadda shari'a ta halatta namiji ya kalli mace haka nan shari'a ta halatta macen ita ma ta kalli namiji wannan shine abu na biyu abu na uku المواضع التي يراها الخاطب من المطلوبة أو العكس إذا أكتشي an ba ka damar ka kalli mace mace an ba ta damar ta kalli namiji ina kenan za a kalla kaga akwai bukatar a san wurin da wannan babu shakka ya samu fahimta kashe uku kuma duka saboda la'akari da waɗannan hadisai da muka karanta da waɗannan su hadisai mafi inganci waɗanda suka tabbatar da matsala ta kallon mace kafin a aure ta kuma in ka la'akari da waɗannan hadisai za ka gane dole za a samu saɓani dole za a samu saɓani musamman saboda an samu labari muhammad bin maslama har jin yake hawa saboda ya hangi wata mata su bai ta biltu bahaki yana so ya aure ta wannan ya sa aka samu fahimta kashi uku wanda duka sun zo a tahzibu sunan Habibu sunan abi dawud na ibn al-qayyim al-jawziyya mujallal na shafi na 25 akwai malaman da suke ganin da farko halalcin kallon ita wannan mata ko ne saboda babu inda a hadisu manzon Allah inda annabi ya kayyade manzon Allah ya ce fuska dai ko ya ce tafukan hannuwa babu wannan hadisi illa dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan mutum yayi nufin auren mace babu laifi ya kalla daga jikinta abinda zai karfafa ma sha'awar aurenta shi ne hadisin farko kaga kenan kamar annabi ya sake damar wannan yasa aka samu malaman da suke ganin kallon macen gaba ɗayanta ko da tsiranci ne ba laifi bane kamar al-imam abu eh, Dawud da kuma Ibn Hazm wanda ya zo cikin almuhalla yana mujallar na tara shafi na 162 ibnu hazmi na cewa man arada an ya tazawwaja imra'atan hurra aw ama falahu an yanzura minha mutagaffilan laha wa ghayra mutagaffilin ila ma batana minha wa ma zahara to kaga ibnu hazmi yana cewa shi yana ganin babu laifi mutum ya kalli mace ko ne ne saboda waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ayyana inda zaka kalla din ba sai aka samu waɗanda ke da wannan fahimta illa wannan fahimtar kuskure babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam baya umarni da alfasha bari Allah ta wa ta'ala al-imam a sharhu sahihi sahih muslim juz'in tara shafi na 210 ya kirga tun daga salaf don fahimtar ba daga yau bane akwai al-imam auzai al al-auza'i babban malamin fiqh ne yace yanzuru ila mawadi'i lahm wa qala daud yanzuru ila jami'i badaniha al-imam al-auza'i yana cewa in mace eh, babu laifi ka kalli mace duk inda take da kiba ka kalle ta yana cewa duk jikin mace kana iya kallo sai al na nawawi cewa hadha khafa'un zahirun wannan kuskure wanda zai halatta a kalli mace ko ina a jikinta saboda za a aure ta wannan kuskure ne bai kamata a danganta shi ga sunnar manzon Allah ba bai kamata ba duk da cewar manyan masana suna da wannan fahimta hatta albani marigayi muhammad nasiruddin albani wanda ita ce sa yana ganin ba laifi ba ne kasancewar jabir ya ba da labari aka samu hadisin almugira bin sha'uba aka samu hadisin muhammad bin maslama wanda shi muhammad bin maslama har sai da almajirinsa ma ya kushe masa kai sahabi kake haka sai ce eh saboda umarnin manza Allah to amma dukkansu babu wanda ya ce ya kalli tsiraicin mace saboda zai aure ta duk waɗannan hadisai da muka karanta babu inda aka ayyana wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi Allah ya hada shi da mutane masu hankali fiye da dukkan wani dan adam saboda haka idan annabi ya faɗi magana saboda ƙarfin hankalinsu sun san inda manzon Allah ya zata amma yanzu in ka ɗauko maganar manzon Allah ka karanta saboda hankalin namu na ƙasashe ne sai mu riƙa suranta abinda ba sahabi sahabbai ba su suranta irin shi ba saboda ka sai ka riƙa tunanin ai babu laifi don kaga tsiraikin mace don za ka aure ta sahabbai ba su yi wannan tunanin ba don haka babu hadisi ɗaya wanda za ka samu wanda aka ce ga sahabi ya ga tsiraicin mace don zai aure ta wannan dalilin ya sa al'imamun nawawi yake cewa wa haza khatabun zahirun munabidun li usulus sunnati wal ijma da zaran ka dauki wannan fahimta to kayi watsi da asalin sunnar manzon Allah kayi watsi da ijma'i malaman sunna shine yace mazhabu na wa mazhabu malikin wa ahmad wal jumhur annahu la yashtaratu fi jawaz hadha an-nazar ridaha babu shakka abinda aksar malamai suka tabbatar shine an baka damar ka kalle ta sannan hadisin manzon Allah ya tabbatar mana ba lalle bane matar ta san ka kalle ta wannan hadisi manzon Allah da kansa ya faɗa shi yasa waɗannan sahabbai suke farautar mace in suna san aurenta suna so su ga yanayin tafiyarta ko ko in mace ta san tana tafiya a wani wuri inda ba mutane tana iya cire hijabi sai ya gani sai ga fuska ko ya ga jikinta wannan shine abin da waɗannan sahabbai suka yi don haka dan mutum ya kalli mace bata sani ba jumhurin malaman suna sun ce ba laifi bane ballahu zalika fi ghaflatiha wa min ghairi taqaddumi ilani baka ma sanar da mace ba wato misali a nan shi ne abinda malamai suke cewa baka ma je gidansu ka nemi izinin za ka aure ta ba baka ma yi hakan ba kuma malaman fikin suna cewa wannan ma shi ya fi a kan ka je gidansu ka nemi izini waliyi ya baka dama sai bayan ka kalle ta ka ce kai a yi wannan ba ta yi min ba to kaga ai za a ji haushi ko Shi ne malamai suke cewa abin da ya sa waɗannan sahabban suke farautar matan kenan saboda gudun kada sai bayan sun tafi gidan mutum ya ga abin da bai mar ba sai ce a ita ita wannan ai tana da manyan hannu gaskiya ba irin ta nake nema ba ka ga abin zai bata musu rai wannan dalilin ya sa malamai suke cewa ka yi ma kafin ka nemi izinin nemanta ta fi wal jumhuru mana uzalika to wannan fahimta guda kamar da muka ce fahimta uku ne na farko shine fahimtar malamai waɗanda ba su da yawa a tarihin musulunci kuma waɗannan wannan fahimta ita ce mafi rauni wanda zai halatta kallon jikin mace ko'ina wannan bai dace da sunnar mazan Allah ba na biyu shine masu cewa za a kalli fuska da tafukan hannu kadai da wannan fahimta shi ke bin sa a rauni ya zo cikin bayanin ibn qayyim jawziya fuskar mace kadai da kuma sawayenta su ne kadai za a kalla fuskar ta da tafukanta kai wannan fahimta ta biyu nan. fahimta na uku da fuskarta da kanta da wuyanta da hannunta da kafafunta har zuwa gwiwa da wannan fahimtar ita ce mafi inganci wanda ibn al-qayyim jawziya ya tabbatar da haka saboda ka in ka tafi neman aure matar dole za ta cire kanta kana buƙatar gani kana buƙatar ganin kanta da irin wuyanka karka manta kai ma fa sai ta gana ka wuya. saboda haka ibn kudama ya فإن الحنفية الخاطب لا يرى من المكتوبة إلا الوجه والكفين فقط كما مذهب الإمام أبو حنيفة مذهب المالكية مذهب الشافعية da mazhabar al Ahmad fahimta guda wato akasarin malamai suna da fahimtar a tsaya ga hannu da fuska tafin hannu fuska ya isa har a wuce su amma wannan hakika shi fahimta ce mai rauni wanda Ibn Qayyim Jawziya ya magana kai. za ka gani a hashetul imamin da suke mujallar nabi shafi na 2015 haka nan bidayatul mujtahid a farkon mujalladi na hudu Baka kadalikar eh, shafi'iyya in annahu la yara illal wata wal bayanin malaman fikihu kusan duk iri ɗaya ne a tsaya ga kallon tafin hannu da fuska saboda me saboda kar a wuce iyaka sun yadda za a kalle ta amma kallon kar ya wuce fuskanta da tafukan hannuwanta to babu shakka abin ya wuce nan inda fuska da tafukan hannuwa ne waɗannan sahabbai ba za su yi farautar matan nan ba don haka yasa ibnu qayyim juziya yake cewa mafi dacewa shine ita ce fahimta ta uku fahimta ta uku ita ce za ka kalli kan mace da fuskarta da wuyanta da hannunta da kafafunta har ma da kwabirinta za ka kalla amma kada ya wuce nan wato wannan shari'a ta halatta shi saboda maharami yana iya kallon su duk abin da aka ce maharami yana iya kallo a jikin mace kai ma in ka zo neman ta an halatta maka dalili dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta maka wannan saboda niyyar ta auren ita wannan matar. amma in banda kana da niyyar auren matan to ba daidai ba ne ka kalli kanta da wuyarta da kafafunta amma tafin hannu da fuska ai kusan duk malaman suna sun ce ba laifi ba ne don ba al'aura ba ne saboda haka ba ma maharami ba kowa na iya kallon tafin hannun mace kowa na iya kallon fuskar mace wannan ita ce fahimtar akasar malaman fito ba ma sai ka nemi aurensa ba saboda ka ashe tunda annabi yayi izini ka kalli jikin ita wannan mata kenan an ƙara maka sama da abin da da aka halatta maka a da an halatta maka kallon fuskar mace da tafin hannunta amma tun da ta yi nufin aurenta an ƙara maka kanta ma za ka iya gani da wuyanta da kafafunta wanda kaga da ba halatta maka shi ba wannan ya zo cikin sharhu mutahal iradat mujallad bin shafi na 625 da fathul bari mujallad tara shafi na 182 an samu labarin na umar Allah ya kara masa yarda sayyiduna umar labarin da amur bin dinar ya bayar ya karbo daga abu ja'far muhammad bin ali bin hussein bin ali bin abi talib yana cikin jikokin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kazan sai na umar ya auri yarinyar sayyiduna ali sayyiduna umar ya auri yar sayyiduna ali ana kiranta ummu kulthum to lokacin da <clears throat> sayyidina umar ya buƙaci aurenta Kafaba umar ibn al-khattab ibn ta'aliyin sayyidina umar ya nemi ya auri yar sayyiduna ali fa zakar min hasigar sayyidina ali ya ce kai yarinya ce karama to sayyidina umar ya ce ni dai ina buƙatar <clears throat> yana da buƙatar hada dangantaka da manzon Allah yana so ya hada jininsa da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am yar sayyiduna umar ta auri manzon Allah hafsa shi sayyiduna umar yana son ya auri jikar manzon Allah yar sayyiduna ali saboda haka faqalu lahu inna ma raddaka fa'awidhu lokacin da aka zo ga ya sayyiduna umar ai sayyiduna ali ya ce yarinyar karama ce saboda haka sai mashawartan suka ce mu muna ganin kana ce ka sake aikawa saboda ka sai sake aika sai na ali sai ce nursilu biha ilaika bari mu turo yarinyar tanzur ilaiha ka ganta idan ka ganta ta maka za mu ba ka aure sama ba wai tura yar kamar yadda kai za ka yi tunani a yau an tura ka kawai da sai na umar la ba haka ba su sahabbai suna kiyaye dokokin allah saboda aka lokacin da aka turo yarinyar da ta zo wajen na Umar faka shafa an sai na Umar sai ya daga zaninta yana so ya ga kwabrin fakala sai ta ce arsi sake jariya sake mun zani falaula naka amirul mu'minin in ba dan kai ne shugaban mu'minai ba la tsamto ainaka da na mari idonka to kaga wato tana da zafi ga yarinya karama ce kuma wannan ya nuna suna da kunya eh, to sannan wannan ya tabbatar da hujjar ashe ba tafin hannu da fuska kaɗe ba ne kallon ƙwabirin shi ma ba laifi ba ne abinda sai na umar ya aikata kenan aka ga ya ga fuskarta ya ga tafin hannunta amma yana so ya ga ta ah, don haka wannan ba laifi ba ne yana kitabun musamman للحافظ عبد الرزاق مجلد شيخ شافعي الدليل 63 ينا سنن سعيد بن منصور مجلد فرق شافعي الدليل 47 amma kissan nan tana da rauni a fahimtar malaman hadisi yana silsilatu ba'ifa mujallad na uku shafi na 433 amma hakika yana cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da in mutum ya tafi neman mace yana da damar ya kalli fuskarta da kanta da kafafunta abin da kai ga gwiwa illa malaman sunna suna sharadi kusan duk malaman sunna suna sharadi shi shine ba a kaufi tsawarani shahawati lam yajuz idan hakan zai zaburar da sha'awa to kallon ƙwabirin macen ma bai dace ba saboda ya saba ma sharaɗin manzon Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idan nufinka shi ne aurenta wannan shi ne abu na uku abu na hudu ba a baka damar ka keɓe da mace saboda kai za ka kalle ta ba idan aka waye gari mutum ya keɓe da mace to za a aikata abin da kuma bai dace ba saboda ka babu alkhulwa bil maquba a lokacin da zaka kalli mace din sai an samu maharami a gure sai an samu mahram saboda haka yasa ake cewa abinda aka halatta maka ka kalla shi aka halatta ma al mahram shine wanda aka haramta ma mace ta aure shi kamar kaninta wanta baffanta kawunta duk waɗannan maharamai ne al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim a mujallal da tara shafin 109 wa amma idza khala yace amma idan mutum zai keɓanta al bil ajnabiyya mutum ya keɓanta da wata min gairi salisin ma'ahuma fa huwa saboda ka idan mutum ya taho neman aure ba daidai bane ka tura mar mace su keɓe a ɗaki wa saboda zai ganta wannan haramun ne saboda an samu keɓanta kuma an samu hadisai na manzon Allah a da farko akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin ibnu abbas muttafaqun alaihi la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma adhi mahram kada an samu umarnin annabi kada namiji ya keɓe da mace face akwai maharam a tare da su zi mahram hadisin muttafaqun alayh yana sahihul bukhari yana sahihu muslim hadisi na biyu shine hadisin sayyiduna umar sayyiduna umar da kansa ya rawaito hadisin ala la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin illa kana salisuhuma ash-shaytan duk sa'ilin da mutum ya kebe da wata mace annabi ya ce na ukunsu shi ne shaidan na ukunsu shi ne shaidan hadisin yana sayi jami'ar sagir hadisi na 2546 saboda haka a nan da aka baka damar ka kalli fuskar mace da kanta da wuyanta da kafanta akwai maharami a kusa ai in ka lura hadisin da muka karanta hadisin jabir yana magana da kuma hadisin al bin shu'ba lokacin da ya tafi gidan ita wannan mata ya samu iyayenta ya gaya musu ai annabi ne mar izini ya zo ya kalli yarsu kaga ya nuna akwai iyayen a gurin akwai iyayen a gurin don haka yasa mutum ya kebe da mace wannan ya saba ma sunnar manzon Allah waɗannan abubuwa guda hudu sune muhimmai al-usaymin al-litafin fathu zil jalal sharhin bulughul maram mujallad 4 shafin yace wa zalika li anna ma ubiha lil haja fa innahu yuqaddaru bi qadariha me yasa aka ce saboda annabi ya ce an halatta maka ka kalli mace idan zaka aure ta wannan halalci bai baka damar kai tsiraici ba bai baka damar ganin tsiraicinta ba saboda ka'ida duk abin da aka ce asalinsa haram sai shari'a ta halatta sassauta to sassaucin ana ɗaukan sa ne gwargwadon kima saboda haka asali kallon mace ɗin in ban da fuskanta da tafin hannunta haramun ne haramun ne ka kura wa mace ido eh, kallo na farko wannan shari'a ta maka izini a kai saboda babu nufi ba tare da nufi ba idonka ya fada kan mace wannan ba za a kama ta da laifi ba amma da aka halatta maka fa halancin an maka sassauci ne mai kima ta sassaucin ba ɗauke haramcin yi ba haramcin yana nan illa dai an sassauta wannan haramci saboda kana buƙatar auren ita wannan mata don haka yasa aka ƙara maka wajajen da aka hana ka da ka kalla yanzu an baka damar ka kalli kanta wuyanta kafanta da kwabirinta ce wa min al-ma'lum anna la yuridu minhu an yanzura ila al-farj wa ila al-batn wa ila al-bahr wa ma ashbaha dhalika annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce in kana son ka auri mace yi kokari ka ga al'auranta ko ta yi tsirara ka gani manzon Allah ba zai taba yin wannan ba ko ba za ka taba gani a tarihi manzon Allah ko ishara ko da ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai yi ba wa inna ma yuridu an yanzura ila ma yadhharu galiban inda maharimiha abinda mace take iya bayyana ma dan uwanta Su wannan an halatta mata ta bayyana maka abinda za ta iya bayyana shi ga wanta kaninta baffanta kawunta to kai ma an baka damar ka ga wannan hadha huwa da yurakhasu lil insani fihi wannan shine saukin da aka yi maka to sannan kuma an baka damar ku yi ta hira a ababu ai ganin guda ne ganin guda ne idan ya wadatar shi kenan sai aure amma idan aka ce an tafi kuma soyayya to wannan ya ba tafarkin manzon Allah saboda ka a musulunci babu kawance tsakanin namiji da mace kuma akwai kuskure da iyaye suke za ka samu mutum ya ba da dama a nemi yarsa shekara biyar shida wani ma ya ba wa manemin damar shi zai rika biyan kudin makarantar yar awal hurumi haramun ne ta wani dalili zai sa mutum ya daɗe yana neman yamaci wannan ba za ka same shi a sunar mazan Allah ba ka gani ya maka aure ka gani bai maka ba kama gabanka wannan ita ce sunar annabi muhammad kuma duk sa'ilin da aka bar wata gaba to ɗan zai rike ta abin da ke faruwa kenan shine sai ka gani daga baya ana neman a raba ita wannan macen da shi wannan abin ya gagara ko kuwa daga baya a wayi gari sun ma nisa ta wajen zinace-zinace saboda daɗewar neman shi kansa haramun baya ga cewar magana da ita ta waya shi ma bai da asali a sunar manzon Allah babu dalilin magana da ita babu shi wannan ya zo cikin fatwa zijjalali wal ikram mujallad al-usaymin yace fa idza haddasa bi hadisin qasirin maganar da za ka yi da ita lokacin da ka je neman ta magana ce takaitacciya abinda ta bukata ko ko muhimmin abinda ya kamata ta sani yu'arrifu kalamaha ya'rifu kalamaha wa sautaha abinda yasa aka baka damar ku yi magana saboda zaka ji muryarta dan ba mamaki ita wannan matar inda baka kebe da ita ba sai bayan ka aure ta suka ji muryar maza ne da ita to abin sai dame ta to shi sa aka baka damar ku keɓe eh, lokacin da ka keɓe da ita sai magana da ita kaji kaji sautin kaji irin sautin sautin ya maka wannan kuma sai za ka yi kanka hukunci yau wata sannan maganganu muhimmai su ne waɗanda za ka yi annan maksuda huwa al-istilam faqat sanin juna shi shine kadai fa idza haddathaha yace fa idza haddathaha bi hadithin qasirin bi haythu ya'rifu kalamaha wa sautaha fa inna zalika kafi maganar da zaka yi takaitacciya da mace saboda neman aure magana ce mara tsawo mai wadatarwa wa zalika min babin aula Allah ya tahaddathu ilaiha an tariqil hatifi saboda ka magana da ita ta waya babu shi ce an ba da namba a ringa magana ta waya babu shi a sunnar manzon Allah shine yace ce anna al-ghaliba anna hadha al-hadith la yakhlu min mut'atin akasari inda za a samu magana tsakanin namiji da mace kuma musamman aure ne zai shigo tsakani to babu makawa sai an samu kalma ta wato ainihin tausasa zuciya a tsakanin shi da ita kalma wanda za ta iya jawo sha'awa sawa'un kana mut'a fil hadisi aw mut'a shahwa ko dai ya zamanto maganar da za ta yi da shi ta ringa tausasa muryarta wanda zai zaburar da sha'awar shi sau nawa mutane ke tambaya ana cikin watan azumi ya buga waya da budurwarsa dama an sa musu aure sai bayan sallah suna magana shikenan mani ya fito mata don haka yana tambaya ina hukuncin azumin kaga kenan ashe muryar mace yana zaburar da sha'awa idan ko muryar tana zabudar da shawa al ne ya ce nisantar muryar ya fi dacewa da sunnar manzon Allah to kaga za ka lura da mu gaba ɗaya akwai gyara al'amura da yawa tafiya kawai muke a cikin rudu shi kuma Allah babu wani uzuri da za mu ba ya turo manzo manzo ya zo ya yi nashi ya tafi sahabbai sun isar malaman fikihu sun rubuta kuma an karanta saboda ka ba abin da ya rage ga mutum a kabari banda duka Allah ka saba mace waɗanda za a buga Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu